وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما الى ربوه ذات قرار ومعين muka sanya annabi isa ɗanna na maryam da mahaifiyarsa na maryam suka zama alama mai nuna ikonmu domin ta ɗau cikinsa ba tare da mahaifi ba kuma mun ba su mafaka a wani wuri mai tudu a bayan ƙasa wanda yake madaidaici kuma wurin ya dace da zama, a cikinsa akwai ruwa mai gudana da kai kawo.